masauraro sauraro Assalamu alaikum Halimatu Sani Juma'ar ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayin ko masu sauraro na wannan rana. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya hukumar zaben kenya ta bayyana mataimakin shugaban kasan william ruto a matsayin wanda ya yi nasarar lashe zaben shugabancin kasar da aka yi ranar talata a makon jiya Ruto dai ya doke Rahila Odinga ne wanda ya tsaya neman shugabancin kasar har sau biyar ba tare da yayi nasara ba. Duk da cewa a wannan karon ya samu goyon bayan shugaban kasar Mice Uhuru Kenyatta. Me za ku ce game da wannan zaɓe? Ko hakan na nuni da yadda demokradiyya ta samu karɓuwa a kasar Kenya? Dangane da wannan maudu'i yau kuma bari mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku. sai mu soma da malami na farko fara ka gabatar da kanka. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. mai magana mataimakin shugaban kungiyar murar jama'a usman manuka da kanan mai rawar funto a cikin jihar kaduna da ke tare da najeriya hakika zaben da aka yi ma william ruto a matsayin sabon shugaban kasar kenya gaskiya wannan ba karamin babban nasara ba ce ba da ci gaban demokaradiyya da aka samu a kasar kenya da ma afirka baki daya ganin wannan ya nuna al'umma sun fito sun kada ƙuri'a domin zaben shi a bisa cancanta shi da yarda da shi akan zai iya kawo musu canji fiye da wanda suke ciki domin ci gaban kasar kenya baki ɗaya wannan kuma muna kira ga kalubale ne musamman ga kasashen mu na afirka kamar ita ƙasa najeriya mai tasowa ita ma wadda za ta gudanar da zaɓe a shekara mai zuwa wanda ya kamata 'yan siyasa ku fita ku nema al'umma su fito su zaɓe ku wanda za su iya ciyar da ƙasar ku gaba ba tare da kawo wani tangarɗo ba da fatan allah ka zauna da mu lafiya Assalamu alaikum sashen hamsin na gidan rediyon Faransa suna na Lolo zazzau wucewar da wuta karamar hukumar sabon garin zariya jihar Kaduna tarayyar Najeriya shugaban kungiyar matasa yan mayar, rashin jihar Kaduna. A hakika wannan ba karamin abun alfahari ba ne duba da yadda muke ganin kamar demokradiyya ta fara samun gindin zama a nan wato Afirka. A domin kuwa ba kasafai dan takarar da shugaban ƙasa ke so yake faduwa akan mulki ba amma gashi hakan ya faru a ƙasar Kenya. Eh, duk da dai wato su William william ruto ya fuskanci kalubalen rayuwa muna fatan zai waiwaya baya ya duba daga wato irin wurin da ya fito da kuma irin al'ummar da ya rayuwa a cikin tattun yana karami kar ya manta da su domin kuwa mafi akasarin al'ummar kasar ta kenya a talakawa ne muna fata zai yi adalci zai musu mulkin da za su ji ina ma a ce ya dawwama akan kujerar mulki ba su kukan ya sauka da wuri ba na gode daga lola izazzo Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na a Hausa mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku ganin maɗatai da magaram. To gaskiya <clears throat> muna jinjina ga al'ummar ƙasar Kenya dangance da zaɓe da suke cikin kwanciyar hankali muna jinjina musu kuma muna musu fata alheri kuma muna kira ga Rela Odinga da William Ritu da ya kamata su tsaya su yi wa ƙasa aiki domin ciyar da ƙasar Kenya gaba domin siyasa daman ya kamata a yi ta cikin maslaha kamar yadda aka yi wannan zaɓe lahiya ya kamata su <clears throat> mai da hankalinsu a kan aikin ƙasa domin su ciyar da ƙasar su gaba kuma wani bambance-bambancen ƙabila duka ba shi bane mafita ya kamata su haɗa kawunan su na gode sashen hausa na rfi mai magana isu ne maɗate da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da ganin maɗate ku tashi na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu RFI Hausa International sunana Adam Muhammad Gidde daga nan kasar Chadi muna jinjina wa kasar kenya yadda ta gudanar da zaɓe cikin lumana da nasara ba tare da an zubar da jini ko kuma tashin tashina kuma gaskiya muna yaba musu sosai muna jinjina musu kuma ubangiji allah ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali haka ma muna kira sauran kasashen afirka da za su gudanar da zaɓe su koyi irin wannan zaɓen da aka yi a ƙasar kenya kuma gaskiya wannan abu ya yi kyau sosai kwarai da gaske na gode sosai rafi hausa international suna na adam muhammad gide daga nan kasar chadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na rafi suna na salon dan jaka da bartsami da kenan arewacin kamaru a hakikanin gaskiya wannan zaben da ya gudana a kasar kenya wannan zaben gaskiya gaskiya a afirka ya cancanci yabo bisa ga wasu dalilai wanda yake mutane suna ganin kamar za a yi hayaniya a kasar to kuma duk da haka suka yi amfani da hankalinsu suka yi amfani da demokradiyyar su aka zo aka yi lafiya aka gama lafiya gaskiya hakikanin gaskiya ba mu abin da za mu ce musu fatan mu ubangiji Allah ya zauna da kasar lafiya kamar yadda wasu kasashe suke zaune lafiya kuma kamata ya yi wasu kasashe su yi koyi da wannan kasa yadda suka gudanar da zaben su babu hayaniyar komi sabanin wasu kasashe da zaka ga an zo an yi an kakkashe mutane kuma ana satar akwati to wannan gaskiya abubuwan akwai dama dama to ubangiji Allah ya zonar da kasashen mu na Afirka lafiya kuma ya kawo muna walwala a kasashen mu kuma ya ba mu damana mai albarka na kusalan dan jaka dabar tsamiya da ke arewacin Kamaru RFI ku tashi lafiya Radio Faransa International Kuna magana da Alhaji Audu Mai Gora Kampala dorin Jihar Jigawa, Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana game da wannan zaɓe da aka yi a ƙasar Kenya da kuma yadda hukumar zaɓen ƙasar ta bayyana taimakin shugaban ƙasa William a matsayin wanda yi nasara a wannan zaɓe. Ina so al'ummar ƙasar Kenya da su bi mataki wadda shari'a ta amince da shi maimakon su dinga rigima suna kashe junansu saboda haka muna musu fatan alheri kuma muna fata shari'a za ta yi hukunci na gaskiya ga wadda ya ci zaɓe da wadda ya faɗi mai magana alhaji audu mai gora kamfala madorin jihar jigawa najeriya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio france international mai magana muhammadu salo ƙwararren mura daga jihar zamfara to ne gaskiya wannan sakamakon zaɓe a gudanar a ƙasar kenya wanda mataimakin shugaban ƙasa william ruto ya samu nasara muna iya cewa demokuraɗiyya a ƙasar kenya ta fara tsayuwa da kafafunta a da yadda shi wannan shugaba da ya samu nasara shugaba mai barin gado bai goyi bayan shi ba da manyan jigajigan gwamnatin shi ba su goyi bayan shi ba amma kuma cikin ikon Allah da ke Allah shi ke bayan mulki ya samu nasara a don haka wannan ya nuna cewa ba wai dole sai wani gida ya matsa a siyasa ba za ka iya samun wata kujera ko kuma za a iya zaben ka matuƙar dai mutum ya iman da Allah shi ke bada mulki a don haka akwai darasi mai yawa da yan siyasa mun Afirka ya kamata su koya Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashen mun Afirka gode da Hausa mai magana muhammadu Salihu Kaura na Murdi daga jihar Zamfara. kun sashen hausa na gidan radio france international sunana bashir abubakar kare karamar hukumar kubo jihar kaduna tarayyar najeriya a sakamakon zaben shugaban kasa da aina kenya wato shi william road da ya samu nasara sai kuma wato wanda shi takarar tare wato Raila odinga to hakika ni dai a bangare na naso a ce Raila odinga ya yi nasara a wannan zaɓe duba da yadda ya kwashe shekaru yana tsayawa takara duk da dai ba mu san sakamakon me yasa al'ummar kasan ba sa zaben shi ba saboda wasu dalilai ne to mu dai fatan mu kawai ubangiji Allah ya sa demokradiya ta dore a kasar mu Najeriya mutukar demokradiya ta dore a ce a yi zabe lafiya a kammala lafiya lallai wannan zabe na Kenya da ayi abu ne wanda ya kamata kasar mu Najeriya ta koyi da wannan zaben domin a hakan shi zai sa a dinga zaɓe a ƙasashen mana afirka a kammala na gode magana bashir abubakar ka tashi lafiya ku da kuke sauraro da kuma ba ku samu dama ba kuna iya aiko mana da ra'ayoyinku ta shafin sada zumunta na facebook ko kuma ta whatsapp a kan lambar nan kamar haka alaman kari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas muna daku ra'ayoyinku yanzu kuma za mu daura da ra'ayin malami na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ture Radio Faransa gana girsi Major Gari Isa mun ba na ra'ayin masu rayuwar kasa da kasa daga jamhuriyar Nijar. To lalle wannan guman zabe na Kenya da ya nuna mataimakin shugaban kasa ya ki zabe a kasar Kenya. to abin da muke fata dai to mu ba ma ce ba ni dai ana nawarayi in ce babu eh, eh, demokrasiya a kenya a afirka ma gaba dai babu demokrasiya demokrasiya ne abu ne na cutan jama'a saboda duk inda ake dauki na dora ne duk yanzu demokrasiya afirka ya koma sai waɗanda shugaban kasa ke son ka shi ya nuna ka a dauke ka a baka mulki kai kuma ka tona abin da ya yi kenan wannan ba a ce mai demokrasiya da fatan kowa gyara kuma da fatan kowa muna eh, fatan 'yan afirka su gane a san demokrasiyyar da ake yi gurbatacciya ce ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Radio France International arafa mai magana ya wala sana ta kai ɗaya daga cikin ɗan da alkhairi maka rashin jihar Kano da ke karamar kuma ta kai kuma ko ajinin tuna kungiyar matasan yan gwagwarmaya ta ƙasar rashin jihar Kano to ko shakka babu ina yaba wa al'ummar ƙasar Kenya da su kansu shugabannin su da kuma ainihin hukumar zaɓe bisa ga yadda suka tsaya tsayin daka aka gudanar zace zaɓe mai tsafta wadda ta kai ga shi kansa samun nasarar shi kansa wannan dan adawa duk da goyon baya da sauran dan takara ke samu daga shugaban ƙasa amma Allah cikin ikonsa kusan karo biyar ya tsaya bai yi nasara nasara ba sai gashi a ƙarshe dai da goyon bayan da yake samu Allah ya baiwa dan adawa nasara to fatan mu dai al'ummar ƙasar Kenya za su yi amfani da wannan dama wajen ci gaba da tabbatuwar zaman lafiya a wannan ƙasa ta su mai albarka da sauran ƙasashenmu mu na Afirka za a yi koyi da kuma darasi ganin cewa an gudanar da wannan zaɓe lafiya an kuma kammala lafiya Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya wala sanan takare fitan sa ku tashi lafiya. Assalamu alaikum yarfi an sarfat ukun tashi lafiya kai kuna tare da mamman daura cin wanda kira da bigiman fada a Irogan da magadam jamhuriyar Nijar. to mu dai wannan zaɓen na Kenya za mu ce babu wani sauyi da za a ce an gani a demokarasi tunda wanda gwamnati ce take goya ma baya ci saboda haka dama duka Afirka haka ne matuƙar in dai shugaban ƙasa mai ci yana goya maka baya to za ka ci komun baka ci ba za a murɗe su ma masu sha idan na ƙasashen afirka gaskiya ba su haɗin gaskiya abubuwan da ke wakana saboda haka dai ko za a ce su 'yan ƙasar su kwantar da hankalin su kasu rikicin bayan zaɓe su kalkashe kansu su ma kansu asara kuma daga baya su ga 'yan siyasa sun koma suna tare ai wannan zaɓen ma da aka yi kahin wannan kin shi rela udinga sai da aka yi rikici kuma daga baya zo suka haɗa hannu da uhuru kenyatta aka yi zaman lafiya bayan an kashe ɗiyan mutane saboda haka kasi rikicin bayan zaɓe ko tashi lafiya a hausa Assalamu alaikum Radio France International RFI mai magana Abdulrahim daga nan gidan rumji jihar Maradi Zamfuriyar Nijar. A wannan sakamako da aka bayyana na Kenya kuma sai aka waye gari talakawa sun tahi suna zanga-zanga. to wannan shi ne ya nuna cewa ashe wanda talakawa suka zaɓa ba shi ba ne aka bayyana matsayin shugaban ƙasa tunda da a ce shi ne wanda suka zaɓa ne aka bayyana kenan ku kaga ai ba da za a yi a ce sun tashi suna zanga-zanga su shugabannin nan waɗanda suke kula da harkar zaɓe a miyasa yasa ba za su yi ma talakawa adalci ba mu duba mu gani sai da ranar da aka ce ma wannan rana ita ce wadda ake jifa ƙuri'a za ka ga talakawa suna yin tururuwa akan cewa su tai su zaɓi wanda suke so ya zama musu shugaba to amma kuma sai a waye gari an bayyana wanda ba shi bane suka zaɓa kenan kaga dole ne su tahi su yi a su zanga-zanga saboda an gabatar da wanda ba shi bane suka zaɓa dan Allah dan annabi talakawa shugabanni a dinga yi ma talakawa adalci saboda in ho babu adalcin nan to babu da za a ce ƙasa ta zama lafiya tun daga mayan ba a samu adalci ba kenan kaga dole ne su ma talakawa su tashi su ta nuna rashin jin daɗin su akan wanda aka bayyana shugaban ƙasa wanda ba shi bane suka zaɓa a mana godiya radio france international rfi da wannan dama da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu a tashi lafiya Assalamu alaikum Radio France International ARP mai magana baban dumaman daga nan bandi a jihar da magaran a jamhuriyar Nijar. To hakika wannan nasara da William Ruto ya samu a kan ɗan takarar da shugaban ƙasa ke marawa baya hakan ya nuna cewa an samu gagarumin ci gaba a fannin demokradiyya a nahiyar mu ta Afirka. La'akari da cewa da duk ɗan takarar da shugaban ƙasa ya goyi bayan shi alatilas shi ke yin nasara. To muna addu'ar da yi wannan ɗan takara da ya nasara Allah ya sa shi ne mafi alkhairi ga al'ummar ƙasar da ma Afirka da ma duniya baki ɗaya ku tashi lahiya daga mai sauraron. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sayan Hausa Radio RFI ina muku fatan alkhairi da fatan kuna nan cikin koyon lafiya. Mai magana Yusuf Ungwaro Gajere mazaunin Girki Village Abuja Najeriya. Gaskiya ni tsohon mai sauraron ku ne amma yau ne dai Allah ubangiji ba damar tura muku da sako akan wannan batu na zabe da aka yi a Kenya. wannan ya nuna cewa gaskiya demokradiyya a kasar kenya ta fara samun gindin zama insha allahu kuma ya kamata sauran kasashe na afirka nijar kamaru da sari da sauransu su yi koyi da wannan gagarumin aiki da hukumar zaben kenya ta yi ina muku fatan alkhairi mai magana yusuf anguwar gajere magariya a jamhuriyar nijar mazaunin garki village abuja nigeria ina gaida ku da fatan alkhairi Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa suna na Kwamar Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. To alhamdulillah zaben Kenya ya nuna cewa demokaradiyya yanzu a Afirka ta fara aiki kuma ya nuna cewa jama'a yanzu sun waye sun san wanda ya kamata su zaɓa domin nuna cewa William Ruto ya ci zaɓe to ya nuna cewa lalle lalle waɗannan mutane sun san abin da suka yi kuma sun yi abin da ya kamata. don haka muna kira ga sauran kasashen afirka su yi koyi da kenya a yi kokari a zaɓi cancanta ba wai wanda aka ga cewa ko an tsaye muku ba ku ba ku da ra'ayi da shi kowa ya tsaya ya yi zaɓe bisa cancanta a zaɓe wanda ya kamata sannan muna taya shi william ruto murnar samun nasarar cin zaɓe ne sannan shi kuma ɗan takara wanda ya sha takara kusan so bai da samu ba shi mataimakin shugaban ƙasa to muna fatan ya ci gaba demokaradiyya haka ta gada wata rana insha Allah zai yi nasara so muna taya mutanen Kenya murna mu ma Najeriya da zaben da attahe Allah ka sa a yi shi lafiya kuma kare lafiya na gode kwarai kuma da Nasiru ma'azuka kakakin shinkafi daga jihar Zamfara ku tashi lafiya madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ko masu sauraro da ɗaukaci waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin jami'in da ya sada ni da ko hassan alhassan halimatu sani jumare nake muku fatan alheri